karfe tara agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe takwas kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuka samu kan mita 25. Nasiru Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa shirin na dare ga kanan labaran duniyar. a cikin labaran namu za ku yi cewa gwamnatin mulkin sojin Nijar ta kaddamar da ranaku uku a matsayin ranakun makokin mutum 44 da 'yan ta'adda suka kashe sannan kotun tsarin mulkin kasar gabon ta amince da jerin sunayen 'yan takara takwas da za su fafata a zaben shugaban kasar a watan gobe a yau asabar isra'ila ta yi ruwan bama-bamai a lebanon a matsayin ramuwar gayya kan harin mukamar roka da ta kai mata wasu gyara zama don sauraron cikakkun labaran gwamnatin mulkin jamhuriyar Nijar ta wato gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da zaman makoki na ranaku uku sakamakon wani kazamin harin 'yan ta'adda da suka kai wanda ya hallaka mutane 44 rahotanni sun ce mayakan sun kai harin ne a wani masallaci da ke unguwar fambita a ƙauyen wato a ƙauyen kokoru ma'aikatar cikin gidan kasar ta ce bayan mutane 44 da aka kashe an kuma jikkata sama da goma sha uku gwamnan rukun kwarya na jihar rivers ibok etek ibas ya umarci shugabannin kananan hukumomi da su ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an biya ma'aikatan kananan hukumomi albashinsu ibas vas admiral mai ritaya ya ba da umarnin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin kananan hukumomi da na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta nigeria nolge reshen jihar rivers a fatakwal babban birnin jihar ya bayyana rashin biyan albashin ma'aikatar na watan fabrairu da maris a matsayin abin takaici amma ya danganta lamarin da yadda ake hana kasan kudaden da ake ba jihar duk wata bayan hukuncin kotun koli kana ibas ya ci gaba da cewa an saki kasan kudaden da aka hana ya kara da cewa a gaskiya yana jin raɗaɗin yadda ma'aikatan suka kasance cikin kunci bisa rashin biyan su albashin su labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international kotun tsarin mulkin gabon ta amince da jerin sunayen 'yan takara takwas da za su fafata a zaben shugaban kasar da za a yi a kasar da ke afirka ta tsakiya a wata mai zuwa ciki har da shugaban rikon kwarya bray wato brice olingi gwema wadda ya kwace mulki a wani juyin mulki da sojoji suka yi a shekarar 2023 duk da cewa ba kasafai ake barin shugabannin rikon kwarya su tsaya takara ba gaban ta amince da sabon kundin tsarin mulki da gagarumin rinjaye a watan nuwamba wanda ya keɓe in gaima, lamarin da ya tayar da hankali na 'yan adawa da manazarta na cewa gwamnatin mulkin soja na neman ci gaba da mulki majalisar mulkin sojan ta yi alkawarin kada kuri'a raba gardama kan kundin tsarin mulkin kasar wanda zai zama wani tsani ga mulkin demokuraɗiyya a kasar gima mai shekaru hamsin da aihuwa ya kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar ne da ya gada ali bongo da iyalansa a ƙasar mai arzikin man fetur wadda ke fama da talauci a yankin na nahiyar afirka rundunar sojin habasha ta sanar da cewa dakarunta sun kashe mayakan kungiyar fano sama da 300 a fadan da aka kwashe kwanaki biyu ana gwabzawa a arewacin yankin amhara yayin da ake fargabar barkewar yakin wato yankin na yaƙi wato yakin na yanki mayakan na fano sun fafata ne tare da sojoji da kuma sojojin eritrea a yakin basasa da aka shafe tsawon shekaru uku wadda ya rikide zuwa birnin addis ababa da kungiyar 'yan tawayen tigray people's liberation tun daga wancan lokaci da eritrea da habasha suka janye wa juna domin samun tattaunawar sulhu don kawo karshen yakin a watan nuwambar shekarar 2022 labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international isra'ila ta kai hari labanan wato isra'ila ta kai hari a yau asabar a matsayin ramuwar gayya kan harin makamar roka da ta kai mata a musayar wuta mafi muni tun bayan wato shirin tsagaita wuta da aka cimma a tsakanin kasashen biyu tun daga farko dai lebanon ta harba makamar roka ne cikin isra'ila a karo na biyu tun cikin watan disamba lamarin da ya haifar da fargabar ko yarjejeniyar tsagaita wutar da kungiyar hezbollah ta lebanon zai iya ci gaba isra'ila ta bayyana cewa za ta mayar da martani mai tsanani dangane da harin da aka kai mata daga lebanon da sanyin safiyar yau asabar nan wadda kuma ta aikata haka lokacin da aka harba rokokin arewacin isra'ila a yayin da sojojin isra'ila suka ce rokokin da aka kama sun nufi garin metula ne na kasar hezbollah ta fara harba rokoki da amfani da jirage marasa matuka ne da makamai masu lanzami zuwa cikin isra'ila washe garin da hamas ta kai hari a ranar 7 ga watan oktobar shekara ta 2023 a ranar asabar dinnan kungiyar hamas ta zargi amurka da jirkita bayanai inda ta ce mayakan hamas sun zaɓi yaƙi da isra'ila saboda ƙin sakin mutanen da ke hannunsu waɗanda suka yi garkuwa da su a wata sanarwa da hamas ta fitar a wani martani da zargin da kakakin kwamitin tsaron amurka brian hughes ya fitar ya yi wato da a ranar talata da ta gabata a wato lebanon ɗin ta ce ikirarin da wannan ƙasa ta yi duk kaka ba mata ta yi ba hakan ne yake faru